barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan za a iya jima yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Bahari Auna. lafiyar jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau sha shida ga watan Maris na shekarar da ashirin 2022 za zani magana ne akan ko mata na iya barin mazajensu su kara aure idan amarya ta yi musu kai miliyan goma? Zara'u masu saurare muna tare da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. za mu fara shirin ne da leƙawa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da ta gayyato mana. Mai sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin filinmu na yau da gobe. A yau za mu tattauna ne akan maudu'i mai dumi inda za mu ji ra'ayin mata. To a cikin zauren namu dai a yau muna tare ne da malama Hasiya Ali, a malama Madiha Zaruk da malama gida da Bello Ako inda za mu tattauna da su akan wannan maudu'i domin mu ji shin menene su idan an fuskance su da wannan magana. To mai sauraro bayan gabatarwa a ce yanzu kina zaune a cikin ɗakin ki sai wace tsaliliyar mace da ta sha kwalliyar ta ajiye moto ta ce bit ta shigo tana karkaɗa miki makulli kin yi bakuwa jikin ki na rawa kika kama sannu da zuwa sannu da zuwa dan ruwan da kike da shi kin wannan kin aiki yara da gudu kuje ku siyo mamina minara na yi bakuwa ta kama wuri ta zauna ila ma duk dakin nake kokon yara ne da dan kayan fitsari a gefe amma duk ta kawar kai ka gaisuwa irin na mutunci sai ta ce da ke malama ni ba ki ce kuma buturuwan mijinki ina matukar son mijinki kuma ina son ya aure ni amma fa ya ce da ni ke ce matsalar to na ga bari mu taimaki juna ni da ke mu taimaka wa juna ni ki taimaka min aure mijinki ke kuma in taimaka na wurin baki wa 'yan sama godan kuɗi domin ki yi sana'a ko wani abu to a cikin zancen nata take iya cewa za ta iya baki kuɗi naira na gugan naira a wannan marar da muke ciki naira miliyan goma kyauta matukar zaki ce mata eh na yarda miji mijina ya aure ki saboda kawai mijin ya ce ke ce in kin ce kin yadda za ya aure an baki ce ba zai fasa to wai shi in ke ce miliyan goma nan za ki rungume ta ki yi a yirri ki ce a zo a taya ki murna za a miki kishiya ko kuwa kin yadda ki ke ki rike mijin ki ita ta rike miliyan goma ta to bari fara da an ce yar karamar su babban su malama madiha <laughs> Ani abin dariya yake wani. A ban gane dariya ba. Wato kina jin daɗi eh, kin ga laki kuɗi. Wai yaro ya tsinci haƙori. Ya ce ga abin dariya. Eh, ga abin dariya. Haba dai. ai to in na kuskura na karbi kuɗin ta na riga na sai da girma na ina wani girma kuma wadi hawa ke maganan girma ana maganan miliyan goma a gaban ki eh kuma kin gane ko a cikin irin wannan al'amari ko zaka kalli yanayin ne ke din ya kike ita din kuma ya take kuma shi mijin a wani matsayi yake in kamar a ce baki da shi ne kwata-kwata to za ki iya sadaukarwa sai na ce miki kila ma ta shigo ɗakin ki ta samu akwai ko ko ga can gefe ga kayan wanki kila ba ta samu wanki. Ni wa ra'ayin a matsayina na madiha eh. gaskiya ba zan karba ba. Za ki rike mijinki? A'a ba za hana shi aure ba ai namijin yayi niyyar aure a ita wannan dai wannan da za ku dan ci arzikin ga miliyan goma ko madiha ai in na karbi miliyan goma ta ko na riga na sai da wata daraja ta wani girma na wani mutunci na wani komi ko da an yi auren ko ba za ta taba kallo na da wani mutunci ba ko wani kima like ai na riga cin hanci ne fa ta bani kenan duk mutumin da kwada ya baka cin hanci ka karbi cin hanci ya riga ya gama da kai ya zama sarkin ka ka zama sarkin shi Me maimakon ita ta dinga girmama ni tana kallo na a babba a matsayina na uwar gida za ce da Allah makwadaiciya. a wannan zamani eh. malama hasiya ina kwaɗayi bayan ta kwaɗayi mijina ta biyo ni ta yi tattaki ta zo ta faroki alfarma eh. in ba ta daman ta auri mijina mijina kuma da addini ya riga ba shi daman auren mata hudu ba zan iya hana shi ba to ta wanda hadda basa. to kuma in yayi niyan zai aure ta dan na karba dan ban karba hana shi zai yi ba ba fasawa zai ba ya ce ya ce ke ce in kin yadda na fa yadda shi sa ta biyo har gida na fa yadda za ta karbi miliyan goma ki miliyan goma kin sai da soyayya ba sai da soyayya ba can ba sai da soyayya ba zaman soyayyan ta daban zaman soyayyan da ni zan yi da shi daban aa ah, sai fara kika sai da naki ah. Ah, na ba ta dama ne dama ne na bata na shiga mun raba eh. ba siyarwa ba kamar yadda ta ce kamar yadda ta ce Ku taimaka ma juna ta taimake ni ta bani jari dan ni na karba zan ko jajari ko zan yi wani abu dai zan bunkasa kaina yawa yadda aka ce an shigo ne ga koko nan ga kazantan yara nan kila ma ba leda a dakin bare tiles kin ga na fara ko dan leda ne ko dan kab na mafi karfin leda sai dan sa tiles a cikin daki in dan siya dan kayan alatu kila yara na makuta suke za su yi kallo in siya dan kayan kallon nan dan kashe dan miliyan 1 a cikin gidan dan abin da ya rage na dan jajari ki rage zafi in rage zafi <laughs> kan to amma fa mm, mm, sumayya kishiya aka ce kishiya aka ce miliyan goma a hannu ga kuma miji wato gaba kura baya siyaki ake cewa ko in ke ci wani mataki zaki dauka na ce wai kudin cash za ta kawo su kuma ni zan bada akan number menene cash wato kudi hannu ko account number au ko ni zan bada akan number au ke ma kina cikin masu karba a ina ne za a bada akan number <laughs> ai ciniki ya da ya tashi ai wannan ni ban gama abun muhawara ciki ya fada ko ya riga da ya fada ai to ai ni da hajjia madiha take faɗin cewar wai wai mutunci da wani meye me da wani wani abu na to yanzu fi sabilla idan na zo na Allah ya bani sa'a ba wai mugun fata ba da na karɓi kudin nan na jajari Allah ya barbada mun albarka saboda tausaya mata da nayi na bata ta auri mijina hmm. <laughs> ya sa mu albarka a cikin kayan nawa na zo na ga ni ce hajjia ta ce fa ne guyi na mijinta ma ya zo yana biyayya ba ga ta kana ba gobarar tita a Jos ba wallahi ce gobarar tita a Jos gaba ce ta kai ni gobarar titi a Jos a to na ga ki hada fatan tsiya wanda ya bada miliyan goma kuma kuma a ce shi ne zai dawo kuma yana neman abu ah, yanzu wanda ta bada miliyan goma zai yi tana barazana idan tana da miliyan ishirin bari ta bada goma don ta yi aure ta zo kuma ta hidiman biki da hidiman biki da goma ni kuma nawa goma na bunƙasa shi kin gani to wai eh, soyayya da ake wa mijin ne yanzu ya ragu na ga an ce da kishin ku yayi yawa ai baki san wani abu ba wai batun kuɗin bane ko kuma batun mijin bane ba yanzu yake zaune yanzu duba yake tukunna halin tattalin arzikin rayuwa ya yake tukunna sannan kuma a je a dawo a ga mazan yanzu yanzu nawa ne suke fidda matansu kunya mm. nawa ne suke fidda iyalansu kunya akwai mutum na ce miki ita rabon da miji ya mata zani tun aihuwanta na karshe in ke aihuwa na karya na ganin ido zai yi guda biyu da za a zo a ce ai gashi nan wanda miji ya mata na fata gama mai yin na suna gama mai yin na suna kenan ko ba gaskiya ba wata kuma daga sallah sai sallah yau da kullun sannan kuma ka kara shiga harkokin rayuwar yau da kullun ma abun ba a magana sannan kuma yanayin su kansu mazan yanda suke ɗaukan yanayin zamantakewa na aure akwai namijin da wai matar shi wai sai zo ya rinka ma ce amma bai sanya siya mata omo ko sabulu ba ta gyara jikinta ban ma kuma dan humura za ta dan sa a hamatan ta dan ya dan ji kanshi amma kuma aka zai rinka faɗin ma ce ma ce to da ƙazantan ta mutu ba kai ne ka zo kai jana'izan ta ba da gaske kai ka zo kai jana'izan ta gaggawa na da tun daga kuɗi ya zo to sai a sake lari sai inda abin nan ya tsaya ma ai mm, tukunna mm. kuma kin sa kusa banda da su ma kyawawa ne amma da sun yi aure sai su fita hayyacin su hmm. sai ki rasa to me ya faru dama abun ko suna min giza giza ne ko ku da ki sa gilashin ki bane ba to wallahi wannan ba da ko ina ne daga mazan ne wani namijin burin shi kawai aure kina tastas din nan a waje kina haske ko sai kin zo kin dishashi shi a cikin wato kaman wani mishan yake da shi ma ne ya samu ya ya bi yake can gefe kaman ka je kana ka nemo irin tsuntsuwa haka nan mai kyau da ka ganta a daji sai ka zo ka dauko ta ka sata a cikin keji ba abinci ba ruwa ba abinci ba ruwa ba me bayan ko a can daji ta ci wanda ranta yake so ta kwanta a bishin ta ga dama ta hau ta ga dama kuma ta warwasa ta fita ta mimmike fuka-fukanta amma nan ka hana ta zumunci ka hana ta kawaye ka hana ta ziyara ka hana ta gyara ka hana ta tashi sabu kawai ta dan yi kokon karyawa ta yi wanke-wanke ka na hannunta duk ya koma kaushi kafan ka ya fi hannunta laushi kuma ka fara kyamata kuma kuma ka ce kuma ba ta da abin nan to ko irin idan wannan mata da ta yi kwaskwaso ba ke yanzu ke ba a tsoro barin koma wani madiya a irin wannan ke kin ce ke ba za ma ki ba da mijin ba mm, to wai hujjan ki kika ce wai kin yadda girma eh, to dama matan ne suna ba uwar gida girma ne eh to a <laughs> ka'ida mm. ta mutuntaka ya kamata a ce ko da kishiyar na ita uwar gida ya tsanaci a mutuntaka ya kamata a ce an bata wannan girman nata duk da yake da yanzu mata ba sa haka na mata ya shirya ne yaƙi ta zo yi da ke tun kafin ma ta shigo gidan ta riga ta tsara yadda za ta yi kafin ta shiga ta ma riga ta tsara yadda saboda ba zama auren ba ma ta zo yi ne ta zo dan bane da ke kuma ai dama miji ya riga ya bata duk wa'ansu wato eh, bayanai da za ta eh, amfani da su eh, ta yaƙe ki to wannan abun ko zaki kalle shi ta fuskoki da yawa ne na farko kin ga cuta wata ta ce ta gama yawon duniyan ta ne biki san abin da ke tattar da ita ba hmm, tana so eh eh ba zarki bane yana faruwa yana faruwa kada dai a kawo misalai ne da yawa wata kuma tana tunanin cewa in ba ta yi aure ba za a zarge ta za a kalle ta kuma ta kai shekarun da ita ba za ta iya auren saurayi ba sai mai mata wannan miliyan goma da za ta bani za ta iya zuwa ta samu wanda take so wanda za su iya zauna su yi magana magana ta fahimta ta bashi ya ɗora jari kuma su yi auren su zauna lafiya amma mijin ki ta gani ai shi ya burge ta ba za ki taimaka ba <laughs> a gaskiya dai ciwon ya mace fa an ce ta ya mace ne kike kuma ga da kuɗi a ciki haka yake ciwon ya mace na ya mace ne mm. ciwon ya mace na ya mace ne kuma akwai dalilai da yawa da zai sa sa mata su karba saboda so da yawa zaki ga yanda malama su da ta faɗi zaki ga namiji ya auri mace yana cutar da ita saboda ya san ba yanda za ta yi ba ta da na kanta kuma ba wurin wanda za ta ji so in irin wannan opportunity din ya zo miki ga wasu dai ni dai ba zan iya ba ina ƙara jaddadawa ni madiha ba zan yi ba wai shi bari tambaye ki <laughs> mutuncin nan da kika ce in kika karbi kuɗin nan kin zub da mutuncin ki hmm. baki karbi kuɗin ba ta kuma zo gidan kuma ta ganki da mutunci ba still me bambancin shi da eh, kika eh amma akwai abin da ba za ta man ba ai ita ba daddaka ba ƙarya bane kin san wani abu bari a kalli Najeriya yanzu Najeriya a dunkula a matsayin ta na kasa. so da yawa yadda zaki ga ana wulakanci a wurin aiki ko a ciniki ko a kaso saboda me saboda idan kowa yana kan kuɗi duk sanda zaki kawar da kwaɗayinki ki cire mm-hmm. kwaɗayi akan al'amuran duniya to Allah zai daidaita miki al'amuran kuma ana shakkan kwarai akwai abin da wallahi ba za a mai miki bane karban ko da wasa wallahi kwaɗayi ne aka kawo maka shi yasa nace dole a ina ƙara jinjina wannan miliyan goma <laughs> a ce yanzu a same ki hasiya asiya a same ki da wannan miliyan goma a daidai wannan lokacin da gari ya riga ya ta ko ina da yaman minti aka yi mana daurin nan a ce ga miliyan goma gaba ɗaya miji ma sai sadakar miki da shi au ko ki koma gefe ba sai in baki sai in baki misali ba wai sadakar gaba ɗaya gaba ɗaya za ka bada wai tukuici zan bada tukuicin ce to je gashi in aka ɗora ɗaura aure na baki shi wata shida. A ni Allahu yi Ce ni zan biya mishi sadaki. A cikin kuɗin ka zaka aure ki san zaka aure ka san kun dan babban wanka ko wani babban ka ya biya maka sadaki to ni uwar gida. Allah zan biya wannan sadaki. Ba da kuɗin To ai cikin kuɗin ana Ki san ka sa wani kusa da ta. in ka samu alheri ba ka rarraba mana kusa ka ji su ma su ce ma za a sha anko to shi ma sai in bashi za a sha anko ke da yaya za a sha anko kai ga nan ba amma dai in aka bashi mu ma anko ta a Saudiya muna yi anko sai albarka ta yi albarka ana so kuɗin nan ta yi albarka saboda haka za je gidan ubangiji a duki a duka a ƙasa a yi godiya ma Allah da Allah ya kawo irin wannan baiwa kawo irin wannan bai wannan kuɗin da ka kawo ka sa mata albarka duk inda na kai ga juya kuma Allah kawo sauran biyu su ma su zo a yi ciniki zo a yi ciniki ba matsala <laughs> ba matsala na magi a gidi uku ne da matsala <laughs> ni ne zan ce na zama haja kenan ka zama haja ba abin da nake so ciki ai ga mazan nan naku kuwa da soyayya nan da ake ta cewa na Romeo and Juliet wa Majnun mm, me suna dayan nan ma soyayya cikin fulawa <laughs> yanzu duk kun na ne na baki ne dama da an shiga sai ku canza ko mazan ne suke canza muku shi sa kuma ku canza baki shi ya ne shi ko har yanzu fa ko ba ba soyayyan nan fita fa gushe bane ba a'a kamar yanzu ki zo gida ki ce Allah an baki aran tukunya ta ki dan yi sanwa kina da baki yau sun ƙaru miki idan na baki tukunya na nufin cewa ni ba na son tukunyar ne ai ba haka bane ba amma in dai a aure ne matsayin ku ɗaya bai war Allah ba wani ba gani ai shine yanda kika yi sanwa da ita ni ma na zo na yi sanwa da ita na ba ki amfani da shi kin da karuwa ne ba wani abun ba zamantakewa da ake magana kake na fa na musulunci fa to bari mu tambaye ki kun dai san halin mu mata da gori shikenan sai ta shigo gidan kin yadda ta shigo ana nan ana nan sai ranar ta tsaya a tsakar gida ta sa hannu daya a kugu ta kalle ki ta ce ki sani sai na baki kuɗi sai na siye ki saboda haka baki isa ki nuna samun komai a gidan nan ba ke wani ansa zaki bata yau a gidan nan mun kawo yar mai gidan nan yar gaban goshi a yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin yadda suka amsa tambayar binta. To bari mu tambaye ki, kun dai san halin mu mata da gori. kenan sai ta shigo gidan kin yadda ta shigo. Ana nan ana nan sai ranar ta tsaya a tsakar gida. Ta sa hannu daya a kugu. Ta kalle ki ta ce ki sani, sai na baki kuɗi sai na siye ki saboda haka baki isa ki nuna mun komai a gidan nan ba. Yawan ansa zaki bata. Dama inda nake so a kai kenan. kin ga yanzu ke kanki kin faɗi duk sanda aka ce miki mutum ya zo da cin hanci mm. to yana da ajanda in ji turawa mm. wato akwai wani manufa ba baya kuma ba gaskiya a cikin wannan al'amarin duk abin da aka ce za a yi shi sai an ba da cin hanci wallahi ba gaskiya a ciki saboda maganar da nake gudu kenan wata rana ta kalle ta gaya min maganar banza wannan ita ce maganar banza kuma na riga kuma kina ganin girma ya eh. faɗi a wannan daidai lokacin gaskiya zan iya mata duka ma ni da gaya mu wannan magana saboda kin kira kanki talauci shine na gaya miki a'a in ta kalle ni ta gaya mu wannan magana ina uwar gida ina babba ta da ta gaya wannan magana za ta gane ba ta da wayo. Madiha inda fa miliyan goma ta fito akwai saura. Akwai ba a ci gaba da ɗiban arziki. To yanzu kin zo kin ce ke ma za ki yi abin nan za ki ɗau mataki anya ke in ke ce wani ansa za ki bata bayan ta rike ƙugu ta ce da ke ta fa siye ki. matsala ni fa ta siye ni ita fa miji mazauni ta nema na rufa mata asiri to ina abun gori ni nake da abun gori ba ita ba. Mm. Ina da abun gori shafta shafta. a aje a aje tana bugo min bugo mata goma da farko ma in ta yi na ɗaya in na bugo mata ɗaya za ta fa koma ne ta zanna ta natsu ta makanta faɗa. Yadda me yasa ta fara ko a tunanin ki kenan. Mm. Ah, a tunanin ki kenan ba. Hajiya ce fa. Ba haba. Miliyan goma ma na zama hajiya fa kafin ta yi gorin na je haji na dawo na zama hajiya. Mm. Na baza haja na yi shago. Daga na sami ki zama a baki. Ah, haba ai ga mara tattali kenan. Ke baki taba jin da mutum ya aje dan miliyan ɗaya a cikin yan shekara biyu zuwa uku ta juya ta koma miliyan biyar ba. In dai mai tattali ce. To ni dai wannan dambarwa fa Sarai idan ke ci Tun kin da ji abin da abokan eh, tattaunawa mu suka faɗa cewa su fa ga matakan da za su ɗauka wani irin mataki ke zaki ɗauka an aka rike miki ugun na aka ce ke fa sai na su yake daga ke har mijin sai yadda na yi da ku. to aini sai in kama wani abin kamar mutum ne tashi yanzu ya tafi shago wanda ake ce ma irin su supermarket ɗin nan. Mm. ita ta yi siyayya miji ni ma ta yi siyayya na gaba ɗaya. in haka ne ta ita siya ba har da mijin ta siya kuma ka duba ga ni eh, mana wata ungwaran ne gaba daya ku ai duka muka ta siya ai ne ta sai auren tukuna sai ta siya mijin sannan ma ta zagayo aka ce mana aha ai ba na son faɗa daidai daidai amma dai ai abin da kin gari ya tashi tunda kin gari da mu asali yana da muke al'adantan mu dai ba dai addini ya kawo ba amma dai haka mu tashi maga ana yi kullun shi namiji shike zuwa ya kwankwasa ya ce dan Allah da annabi na gani ina so a taimaka a taimaka a bani a turo baffani a turo kawuna ta zo ana a zo tambaya a zo na gani ina so a zo za a zo duk kamu a samu a bashi mata amma ita kwato ta kawo na gani ina so sai in ce to wannan miliyan goma kudin na ga mijina ina so kika bada shi to ita ta cikin gani ai kasuwanci yanzu ita ta yi ta siye ni ta siye miji tare To, kin ga nake da abun kunya ke. Nake da abun kunya a baki ya san abin da zai farata. Bai san san da za a bashi ba. Bai san Sosai bai san san da za a bashi ba. To, amma dai kuma batun gaskiya shine irin wannan al'amuran zaki ga cewar suna faruwa, amma kuma da alamar tambaya a kai mm-hmm. saboda za ki gani ne wani lokacin idan aka zo aka irin wannan auratayya wanda muke gani ni ba taɓa ganin ya faru ba amma dai a raina nake sa ran kamar hala zai iya faruwa din idan ya faru za ki gani yawanci gaskiya ya faru ya ma faru ko mm-hmm. to ni dai ban gani ba mijin na ga ya kawo wata kafa da za a samu irin wannan matsala. dan kira kika idan har mijin da gaskiya na ganin darajar uwar gidan shi da har ya ce dole sai da izinin ta sannan za a irin wannan auren idan ka zo aka auren ma zai ci gaba da ganin girmanta kin gane mm. amma kuma idan daman can shi din daman dan yino yoyo ne sai a hankali dan yan yoyo ne ma ai ba za ma a kai ga sai an tambayi uwar gida a wai a misali ne to idan kika irin haka to daman can ya saba daman mura daga bakin matan ne ita ma uwar gidan halada ita yake moranta ba wai shine yake mamura ba to kin ga shi zaki dama shi ne mace tashi biyu yawa da wancan shi da yake auren shi akai ta farko ta aure ya ko auru to na biyu ma yana son a ƙara auren shi mm. saboda hala wancan auren ya dan yi batrilo ko kuma ga irin inda ake samu na uwar gidan ya fara raguwa mm. shi ne ke sai ya dan yi renewing subscription auren jari yake auren jari yake yawa to kin ga dan auren jari yake yi kin ga shi ya zuga amarya ya zuga uwar gida ya zuga amarya ya zuga uwar gida ko kuma ya rinka faɗan abubuwan da zai sa har mutuncin ɗayar zai zube a idan yar uwarta. Wato ke dai wannan kuɗi fa. Wannan. Sai sun shigo hannu kuma sai an rike su. Na ce akawun nan ba za a bada koko dai zan Wato kina cikin da yanzu za a kawo cappa. Cappa. Za ki bada. Tun yaushe. tun yaushe har kan taimakon yan uwa ne fi sabilillahi eh ciwon ya mace ta eh, ya mace ne yadda kika faɗa amma lamari ne bata fahimta ba amma ciwon ya mace ai na ya mace ne ko a kullum za a yi magana magana ta gaskiya ne ke so a ringa yi magana ta gaskiya shine cewa yanzu mun kai wani lokaci ne wanda mata su kansu sun yadda ba su da daraja su sun yadda har yanzu eh, har yanzu mata suna wannan in ba haka ba me zai saki kai kanki kina da wannan kuɗin wallahi za ki samu daidai ke. amma kuma in kin yarda da kai ba eh. mijin ki kila Yayya ce miji ki kar kare hula kuma da ra'ayin shi miji kuma ya wannan yana so amma kece kece matsala kuma ga za masu zafi da yake zuba mata Allahu akbar ni ko bai taba ga ba ah, a hakan ke ma kika shigo <laughs> kuma shi sa kika ce ba za ma ki bada wannan kafa a shigo miki ba ba haka bane ina so ku fahimce ni ne cewa dat duk matar da za ta yi wannan ko ta yarda da cewa ta kai wani level a rayuwa ko kuma ce wani matsayi a rayuwa da cewa da al'umma sun sa mata ido watakila a gidansa an sa mata ido watakila a ma'aikatarta an sa mata ido za a ce ta kai wannan shekarun ba ta yi aure ba saboda haka ko ta halin kaka dole ne kawai ta yi aure kawai sai tana tafiya sai ta ga mijina kuma ta rasa wanda za ta gani sai shi takin san soyayya ita tsuntsu ce. ne. Tashi eh, da ke kuma abu ne kamar habu. haka dai a hausa haka kawai haka na kake jin shi ya faru ya faru ba to yanzu mu duba mu duba ta wani bangaren a ce ke ce uwar gidan kika ji an ce shi um, malam martalan ya ce zai karo aure sai ce ga ke kuma ga dan kudin ki a cikin aljihu kuma kin dai san yadda matan yan matan da suke illa shawuni ne sosai sai kika je sai a zo miki a ce to ke na ji labarin an ce kina son ki a wurin mijina mm-hmm. to dan Allah kar ma ki sha wahala dan kin ga shi da yaya ga zai iya yiwa mu zo mu samu tashi hankali da sauransu dan ba yadda zan ba amma ga kuɗi ki je ki auri wani tsalelen saurayi bar min nawa mijin ga miliyan goma in ana ki ra'ayin ne kina ganin shiga ki je ki samu ke ma naki daulan a nan gidan yayi miki ko kuwa a'a bari ki rufa makanki asiri kila fita tana ce ki karbi wannan ki dafe ki kama gaban ki ko kuma wani mataki za ku iya dauka waya ce ni ce budurwa e. a kawo min kudin eh, eh. ba zan karba ba ni dai ina nan akan na ke dai ke ba yar yar ai sai na aure shi sai kin aura kwarai to ko da kin hango cewa anya akwai za iya ai ƙarya ma ke yi kawai kuma ko bai aure ni ba tunda ya ni yayi ko sai ya je ya aure wata sai in bari opportunity ya wuce ni To. Eh, ba zan karba ba. Malama Asiya. Idan ke ce aka zo aka ce ga kuɗi ki ba saki mijin nan kake kake kake auren mun miji. Eh. Ke ga wannan kuɗi ki dafa ki auro saurayi da eh, so so zan fabi wanda nake so kuma zan zan damke kuɗin. Auto ba mun fahimta ba. Yawwa zan karbi kuɗin ta. Zaki yaudare ta ke. Zan yaudare ta. Faɗa da babban murya. ba gaskiya a cikin al'amari. Zan yaudare ta. Wannan kuɗin aka kawo ta zan karbi wannan kuɗin. Sannan kuma miji ya ce yana sona ya ji ya gani ya yaba ni kuma ya min zan fa aure shi sai dai shi ya ce ya fasa ce zaki mata dare yan siyasa da yan dangwalen kur'a. shi kenan ka kaɓi abun ka jau dangwala sai ka dangwala ma wani ka zaɓi wanda kake so yawa zan bi raina haka nan kuma zan bi kuɗi dan shi kuɗi yana da baki in ya ce zo mu je bin shi za ka yi. Inda aka ce akwai biyayya tsakanin dan adam da kuɗi. Kin gane karban kuɗin nan zan yi danke kuma shi masoyi in ce mishi to malam ka fasan yadda za ku je ku sasanta can. A zaki sai kin haɗa faɗa kenan. Ku san yadda za ku sasanta ni an kawo min na caske kuma aure ba fashi sai dai in kai ka ce. Amma ne kana yi ina yi bari kuma ita da ta kawo miliyan goma na fasan abin da zan dangwala na shiga. To in ba a hannun shi ta samu ba kuma fa. In ta ne miliyan goma. In ta ne to da ɗan sauki zan dangwala in tafi. zan karba zan haƙura da shi <laughs> amma sai ke shiga gidan nan eh, sai na shiga gidan malama surayya to ai ni ba ma ni ba ta fuskar nake kallon shi ba shi kuke kallon wannan abun ba mhm. idan ke ce kina budurwa mai mata ya zo ce yana son ki sai mata shi ta leko tana miki irin wannan magana to ai ma yana miki cewa lalle ba karamin son ki yake ba mijin nan hala ma suna bacci ne yana juyawa ya ce surayya a cikin bacci tsaba yanda yake son ki to sannan kuma akwai ta karin magana da fulani suke yi suke cewa wai fulani suka ce banga gidda ma ta banga ma gidda ma'anar shi ne ka auri mai son ka mata ake ma wannan nasiha kake auri wanda kike so mm. saboda duk mutum ta auri wanda ita santa ta yafi nashi yawa akan samu matsala amma idan shi ne son shi da yake miki ya fi naki yawa to ana baki shawara in kika aure ana miki sa ran kyakkyawan zama za a yi kwana biyu ana yawa ana ja to shi suka ce to kin ce ko irin haka har mata hankalinta ya tashi it means son da yake miki ya fi nata ya gawarta sosai to a saboda haka na ji cewa ashe lalle ba karamin son ki yake ba da har zai yi haka to wannan shine zan da miki cewa ko da kuɗin nan ko ba kuɗin nan kika aure shi zaki ji daɗi sauka ni a gani na ko ki nuna mata ne ma yanda zaki ba a hankali domin ku taru ku faranta min rai tunda duk mai son ku ne shi yana son ure shi kuma yana son ki kema kuma hala san naku dukan ku ya kai kaman buhu goma goma yake muku <laughs> saboda haka to ya zaki da kuɗin ni maganan kuɗi gaskiya a dai irin wannan kankar ma ya taso saboda ni a ganin a to ya taso ga kuɗin karba zaki ko zaki bar mata abinci. ki karba kina budurwa yanzu iyayenki masu dawo kin karbi miliyan goma kai za dai a yi tsire da ke ni dai a daina san dai al'adar mu dai na hausa na mutunci a ce cewa uwar gida ko kuma mata na wanda ake aurata ta baki kuɗi wai kin sa hannu kin karbe su gaskiya za a yi balangu da ke a gidan to amma ba ka ganin wannan wani dama ne na ke ma ki je ki wanta ya ki bata ya ki je kila da baki siyo kayan auren da kudin to wai zai baki je ki wani da baɗin ana zaune kalau yanzu sai ki aiko online sai yawa to sai dai haka amma dai gaskiya dai kam wannan a matsayin ki na ke budurwa ke mijin nan bai fa zama nake fa tukuna lambawa mm. kin gane yi mm. kina hango ayaba ne amma baki kai ga tsunko shi haka ne bai ma nuna ba haka mm. tukunna sannan kuma ki sa ni kuma ki kara karba gashi ke baki san ma irin rayuwar da suke halama da shi da matan nan tashi to shine ba abu ba zai baki tsoro ba har kike so ki shiga irin wannan gida misali ma yanzu idan kuma shine yace a hala wani yazo ya gulmata mishi har kina da tsohon sarai da yace ai tunda kika yi aure na ba ko ki aure ba ke ba ya je sami shi ce mishi ai kaga wanne ai san kuɗi take da shi kamar mai ya an gaya maka sai ce to bari ya fana uriyar shi ya gwada ki kila gwaji ne hmm. sai aka zaka miki kuma sai ki sa hannu ki karɓi kin ga kin faɗi warwas jaraba dai baki sai ki bi babu ba mijin ba miliyan goma malama sai ta ce bata yarda ba danga tana ta daga hannu to ai shine dalilin da ya sa ana gaya mu ana miƙa mun goma din zan fauje gurin shi ai ba baki kuɗin ba tayi aka kawo tayi aka miki tayi ne aka kawo ai tayi zamun da garin a ƙasa a'a malam sai an kan ba ma tare da ke kar kuma yi mata ca <laughs> tayin ne da gari kin ga anan bangaren sarayya ina tare da ke a wannan ra'ayi ba yanda za a yi ma ta zo ta tankare ki da wannan magana in ba akwai wani abu da ke faruwa a gidan akwai magana a ƙasa akwai magana a ƙasa amma wai malama Sarayya da ta zo ta tankare ki a matsayin ki na uwar gida kin karbi wannan kuɗin ba makarkashiya ai kina cikin kin san me kike ciki tun farko na faɗi wannan amma ni a matsayina na budurwa a matsayin ki na mata ke kika yi ginin daman tubalin eh, auren naki amma kina daga waje kuma kin san ba bane shi sa ko shi aure wani al'amari ne wanda in baka kalle shi ta fuskoki da yawa ba tun kafin yi auren ake kashe auren sosai tun kafin yi auren kin gani wannan zai gane cewa ke kan uwar gidan da kika je wurin ta in kika saki hannu kika bata kuɗi ta karba kin san daga wani irin gida ta fito ke kan kin karba a gidan kuwa za a tambaye ki waye baki miliyan goma a gidan ma waye gaya musu ta ya za a yi na da ita it is my word against her sayan da bature ke ce ai biki sani ba ai akwai abin da baya boyuwa ba ai madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. Madalla ga kiran farko nan daga jihar Naija. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Kuna magana da Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba. To mana Ibrahim muna jin ka. To sai dai da yake yanzu na buɗe rediyon ban ji akan abin da kuka ba da dama a magana ba. Wato muna magana ne akan cewa mata ko za su yarda a yi musu amarya idan amarya ta ce za ba za ta ba su miliyan goma. ni a kowane lokaci ina mamaki wanda zai an yi kwatanta kuɗi da musamman ɗan adam mutum domin saboda shi aure idan za a yi shi inda na Allah da annabi za a yi to ai ba miliyan goma ba ko miliyan ɗari da kai daraja miliyan ɗari ma ba su darajar mutum ba abin da nake ba su shawara su eh, su ba da goyon baya aure in dai za a yi shi ba ba sabanin abin da musulunci zo da shi ba ai ba laifi ba miliyan goma ko miliyan ɗari mace ta fi To Malam Ibrahim mun gode da wannan ra'ayin naka. Masu saurare sai ku mana afuwar lokaci gashi nan ya karatu Don haka anan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa. Sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti haɗi haɗa mana shirin baki ta ɗayansa da injiniyan mu na yau. Ni ce Amina Buhari Auna nake sallama da ku a kasance lafiya. Yau da